har yanzu dai tsugunne bata kare ba ga 'yan najeriya domin duk da matsalolin rayuwa da talaka ya tsinci kansa ciki zaman lafiya ma ya gagara musamman a yankunan talakawan da ke arewacin kasar inda 'yan bindiga ke cin karensu babu babbaka yankin gabacin sokoto da ke arewa maso yammacin kasar a iya cewa babu inda jama'a ke da cikakken kwanciyar hankali a dukkanin ƙananan hukumi takwas da ke yankin yankin wurno wanda ke haujin na gabacin sokoto kwanan nan ya sake ɗaukar bakoncin mahara kamar yadda jagoran al'ummar yankin ya tabbatar. Sunana Honorable Mahmud Muhammad Gyalgyal ba ce ba wani local government. Abin zamu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ah, mun samu wannan ibtila'i kusan guda kashi biyu. Na farko a tudun bizu sun shiga muna sun ɗauki mutum biyar mace ɗaya namiji kwaya hudu. Sun shiga a garin Dinawa sun ɗauka muna mutum shidda su harbi guda a kafa. Shi kuwa basaraken garin Dinawa inda aka sace mutane shidda. ya ce wannan ba shine karon farko ba da 'yan bindiga ke hanawa jama'a sakwanciyar hankali. sunana abubakar aliyu sarkin yakin dina kira na dai ga al'umma al'amari na na Allah wanda ya kawo saboda haka ina tausaya musu kuma ina gargaɗin su a tsaya aikin kai da kai su kare kansu saboda harkar ko ina haka ne kasan abin na da yawa ko ba gaskiya ba wanda mu kan mu dunnan irin mu irin mu ba wasu jami'an tsaro waɗanda suka wadace inda duk abu zan garuruwa na ga sunan kuma auka ne kaga babu abin na da wuya muna roƙon Allah dai muna magani. Yankin sabon birnin ma duk da kokawar da jama'ar garuruwan ke yi matsalolin na ci gaba da wanzuwa kamar yadda wani mazaunin garin tara ya shaida min. Kullun na sai bare sun hito sun shiga wani gari sun operation sun shiga wancan sai barawa tauye ya kwashe awa ɗaya awa biyu cikin gari na operation amma babu wani wani ɗauki daga wasu jami'ai ko kuma wani abu. Yanzu haka magana da nake maka da sun kato sun kai operation nan hanya kan baza cikin tara yanzu haka sun kashe ɗan banga guda wanda ya mutu har lahira mutu uku abba a gani ba na nemi ta bakin jami'an tsaro sai dai kokarin ya ci tura domin kaka kiran rundunar 'yan sanda dsp sanusi abubakar bai ɗauki dukan kiran da na yi masa ba duba da yadda matsalolin rashin tsaro suka gagari gwamnatin najeriya ne ya sa masana harkokin tsaro ke baiwa jama'a shawarwari da za su samu sauƙin matsalolin idan suka gwada amfani da su. Dr. Yahuza Ahmad Getso masani ne akan lamuran samar da tsaro. Duk irin dabarun da suke iya amfani da su na cikin gida na al'ada da kuma waɗanda suke na gadon gado waɗanda za a yi amfani da su don samar da kariya da kuma a bawa kansu tallafi to lallai ya zama dole a tsaya a yi shi a kafa kwamitoci na tsaro a dukkanin unguwanni waɗanda za su taimaka wajen sa ido idan wani bai yi ba zai zama wani ya yi maimako a ci gaba da zama kara zube irin zamantakewar da muka daɗe muna yi a garuruwanmu da ƙauyukanmu da biranenmu na arewacin najeriya bisa ga yadda lamura ke tafiya yanzu a najeriya 'yan ƙasar na ci gaba da cire ƙauna ga iyawar mahukunta wajen magance waɗannan matsalolin na rashin tsaro waɗanda ke ci gaba da wanzuwa duk da ƙoƙarin da mahukuntan ke yi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.